Masu kallon mu assalamu alaikum mu da haka mu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna a san mutum a san cinikirsa. A cikin wannan shiri za mu rika tattaunawa ne da masu sana'o'i daban-daban domin a san su kuma a san irin bai wanda Allah ya ba su akan ainihin sana'o'insu. A yau za mu zanta ne da wani bawan Allah matashi wanda yake da ƙoƙari gurin ganin cewa ya sama mutane lafiya ta hanyar ba su magani idan aka yi mishi bayanin cututtukan da ainihin suke damun mutum kuma ba wai kawai hakan nan bane a'a a cikin bayanan namu za mu fahimci ya san me yake yi kuma ya san abin da yake yi kuma ya san wani irin magani zai bada musamman ma bangare irin na musamman abin da shafi islamic chemist da ainihin sauransu za mu so wannan ba Allah ya gabatar da kansa daga bakinsa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to za mu so mu ji sunanka na sunan Ismail Idris Al-Fullati Al-Fullati mm. duk wanda ya ji an ce Al-Fullati kaman bufulati ne kenan kamar an ce a zuruwi kaga dan zuru ke <laughs> ko ni ma zan sa saba kaina kenan suna Salisu Umar Salinga a zuruwi <laughs> to sha Allah na san ka fiye da shekara goma sha takwas akan wannan sana'a ta ka. Mm. Ah, ina ɗauka daga lokacin na san ka kenan mm. ah, sanadiyar shirye-shiryen da nake gabatarwa a mm. kafafen gidan yada labarai da na yi aiki da su daban-daban kana ɗaya daga cikin fans ɗina masu kiran waya su tofa albarkacin bakin su har muka zo muka san juna kuma akan wannan sana'a na saka tun kafin ka yi aure har ka zo ka yi aure kana wannan ainihin sana'a tun shekaru bai kai haka ba gashi yanzu na ganka da gashin baki da gemu <laughs> tun wancan lokaci kana matashi tsakani da Allah to kuma gashi kuma har yanzu naga ka rike wannan sana'a za mu so ka ga mana wace irin sana'a kake yi kuma ya aka yi ka shige ta na'am alhamdulillah ah, ina sana'ar islamic and herbal medicine so yadda aka yi na shige ta so zan dan yi shayi kaɗan kan wannan suna guda biyu don mm. al'umma suna dan shiga shakku mm. in aka ce islamic medicine magani layi ne mai zaman kanshi na bangaren likitanci shine ainihin wanda ya zo daga magabata wanda fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai a cikin qur'ani duk magungunan mu sun zo a wannan bangaren mm. wanda shi ma ya amfani da wasu daga cikinsu. Ma'ana akwai hadisai da suke magana kuma akwai ayin qur'ani ma shi ma da suke magana. Ƙwarai da gaske. Ah, in aka ce herbal medicine to magani ne wanda ganye da tsiro wanda ya fito a wannan zamanin na muke amfani da shi wanda mm. zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi mm. a wannan zamani ne ake amfani da shi mm. so wannan kenan a takaice amma tsaya tsaya tsaya <laughs> wasu irin tsiro ne da babu su a zamanin manzo Allah kuma yanzu akwai su kuma haka gano magungunan su cewa suna magani nake nufi eh, na muka ce habal so za mu iya cewa kaman ganyen mangoro mhm. babu shi a zamanin fiye halitta mm-hmm. su gwaiba su na lemu mm. irin wannan namu na nan so amma idan aka ce habbata sauda yana nan yana da hadisi su kutu, mm. wanda fiye halitta ya ce yana maganin komai da komai banda tsufa da mutuwa mm. so kaman shi ɓaure tin wa tin wa zaitun ga aya nan sukutum alkur'ani mai girma duk su wanda su sufayin halitta sun amfani da su a lokacin su kuma ga su yanzu mu muna amfana da su zamu iya cewa kila a guraren su na larabawa babu mangoro babu kaza amma na iya samu kuma a wasu bangarori na duniya a wancan lokacin tunda ai duniya tana da akwai Rome akwai gagane ai akwai Farisa akwai kasar Larabawa duka sauransu to ba maki wa'ancin su suna da mangoro a lokacin eh za a iya samu dai hmm. irin nasu daban irin namu daban saboda nisan lokaci hmm. masha Allah na'am muna jinka to wannan sana'a yadda aka yi na shige ta Allah da ikon sa ni ainihi na ware ne bangaren walda don shekara na goma sha biyu ina walda tun ina karami tun kafin sun ka ke kwarai <laughs> kuwa <laughs> so ni injiniya ne wajen construction don harka shi abu yi karfe na'am wato ni kwararre ne bangaren walda tun kafin sun ka ke kwarai da gaske Allah ni kwararre bangaren anan amin gojo a nan gari nan nan nan aka fara yayi mahaifina a hannun ya riko ni a kawo nan a yiwal da tsawon shekara takwas sannan na koma kurun mashi ne yau ta shekara hudu so daga nan Allah da ikon dai a da yake lokacin abincin ya kare a bangaren walda hmm. sai kuma aka faɗa harkar magani akwai wani kamfani edmark hmm. su irin magunguna ne na kasashen waje supplement so abuja daga lagos sai hmm. abuja suke da ofis. so sai ya mahaifina ya ga dacewan ya tura ni in je mm. in course din wannan magani masha Allah ya ga ina da kazar kazar eh. so sai aka tura ni Abuja nan Otako be ganin ne sati kusan biyu hmm. ina zaune a Barnes Plaza nake zuwa train ban manta ba na je dai wannan train na magani ah, to da Islamic din koko na Habal ah, Habal ne Habal din ke zamu sashi hmm. amma dai su sun yi packaging sun sarrafa shi ya zama irin su kofi din na sachet so da hmm. irin su irin su ne daga Malaysia ne kamfanin masha Allah so da na dan wannan na dawo daga nan sai dan uwana akwai Sheikh Mala harz Jibril wanda hmm. shine limami na biyu a masallacin Juma'a na kalbin bin Walid da ke nan Bakirwa a yanzu haka sai akwai abokin karatunsa a alikram islamic chemist lokacin kasuwan bacci kafin a rushe hmm. yana kallon babalai abba plaza so abokin karatunsa ne malam musa hmm. sai ce to ya kamata ya masa magana a kai ni wajen sai mai magana ya ce yanzu ba damuwa na je na training na wannan sana'a na islamic medicine hmm. a wajen na zauna kusan watanni sannan aka sallame ni tun daga lokacin kuma har yanzu ana ta tun da dama ka ji da ilimin abu eh na ji da ilimin oh, yanzu kawai zaka karo bangare ne na addinin ka eh da abun nan kuma zaka ga kila ma akwai dama wanda addinin ka dama yana amfani da shi mm. wanda kawai karawa zaka yi da na habar din tabbas makamantan su tabbas ah, malam Ismail ba zan manta ba zai kai shekara goma ko fiye da haka a lokacin da fara sanin kana wannan harka da sauransu ah, ni kai na yes na sha abubuwan da ka bani musamman ma lokacin da ni bana boyewa kan ga mutane ina da diabetes saboda mutum hankalin shi ya kwanta wanda zai kalle ya ce ah bibish ba ce na da diabetes amma ni ban ga alama ba yes da lokacin da dr hassan na ne na biba aka kai ni shi ya fara diagnosis ina sai ya ce mun kai mutumi na fa kana da diabetes sai jana kwashe da dare sai ce yet kama burge ni to ai kama warke saboda yawanci da zarar mutum yana da diabetes shikenan sai ya dora mu kan shi lura kuma daban ainihin makamantan su ka damuwan ma zai fi ciwon ai mm. amma ni kawai sai ya gana ta dariya sai na ce ba wani abu za a san za a shawo kan shi da sauransu so now kana ba mutane taimako sosai ah, musamman ma ah, ba zan ce ragwagen mazaje ba mazajen da matan su suka kasa ba su abinci da ya kamata su taimake su gurin gina jikin jikinsu balantana su iya biya musu bukata babu shakka ka shahara a wannan bangare sosai saboda ni shaida ne na mutane da sun gaya min cewa ai A fillati alhamdulillah da makamantan in dai mutum ya ji yaniya ne ka ji narka mawa malam hmm. gida fa ba lafiya sai ka sai kai da zaka ce a'a ba abin me yasa ka mi da hankali sosai gurin gano irin wannan abubuwan da zai taimaka wa mazaje na'am eh abin da yasa saboda yana ɗaya daga cikin ibada na aure hmm. wanda shi aure shi wannan bangaren saduwa na iyali na ma'aurata yana gaba gaba Mm. wajen mm. samun zaman gidan aure mafiyan gidajen aure ana samun matsala ne sakamakon rashin lafiyar wannan bangare mm. so amma in wannan bangare yana da cikakken lafiya to za ka ga sauran bangarorin ko da matsalolin sun taso za ga ana dan samun saukin ko kuma gushe wannan matsala cikin lokaci ah, so sai sa na da hankali a nan bangare kuma al'umma za su ga mafi yawa al'umman masu magani a yau mm. ko su da sifiku sun zo kan titi su ta magani ana batsa ana kaza mm. Tsakanin da Allah mafi yawa ba fi magani aka sani ba fi ilimin abu aka sani mm. kawai wasu sun gane a wani yana wannan sana'a ba a san irin wahalar da ka sha ba irin research irin ruwa da sai da ka buga kafin Allah ya sa ka fara ma ba da magani kawai an ga kana dan samun kuɗi ko ka dan sa kaya mai dan kyau mm. sai malam <laughs> shi ya ce na burin shiga bari su gona harkar <laughs> mutum bana shi da provision fa eh. amma sai ka je yana ba da magani eh abin da baka mamaki eh ta ba mu mamaki a wannan rayuwa ta yau so da haka nake kira ga al'umma ku yi taka tsantsan kan irin magunguna da kuke sha musamman na harkar gidan iyali mm. so shi wata harka ce ilimi mai faɗi so yawa kuma al'umma suna shan maganin kuma yana kashe musu gaɓoɓin jikinsu mm. dalili Ah, shi harkan nan ba wai ah, da tsiya ake zuwa mashi ba a'a wani abu ne ya faru shi sa wannan abin ya faru yauwa an zo daidai gurin da mana so in tambaye ka kakai mutum mafi yawanci sai ka ce mutum a'a ba zan baka ba sai ka gaya mu yaya kake kaza kaza na ji kana tsawaita tambaya to me yasa kake tsawaita tambaya kafin ka ba mutum na'am to shi a ka'idan likitanci eh. wajibi ne idan mutum ya zo ce maka yana jin kaza to mu a yanzu mutum zai ce kai shi na ciwo mm. to ai mu a likitanci an wani ke ciwon kai ba su da adadi ma kusan kowane gaba a jikin ga kowane al'amari zai iya haifar ma ciwon kai mm. to a wannan tambayi ne za mu fahimci eh wannan system din naka ne yake da mm. matsala a system din ma organs kaza da ke cikin wannan system din tunda Allah ya raba jikin mutum system system organs organs to a wannan muke gano wace organs din ne mun ba gano tushen matsalar ba aka bayar bra-bra to fa matsalar na can da amma ba ma sana yi ba so shi yasa nake yawaita tambayoyi me za ka za ce to kana jin kaza yaya mm. kaza yake ko kaza ne kaza abin nan a'a to ba shi ya kamata ka sha ba mm. ya kamata ka yi kaza ne tukuna sannan Masha Allah to kaga yanzu na dan fa'idantu kwarai da gaske kaman wayansu magunguna ne na cututtuka haka ah, abin nan ɗan ku kuke taimaka mutane da shi na'am Ah, ni nakan ce maganin kowane irin cuta banda tsufa da mutuwa hmm. saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane irin cuta yana da magani a ah, sai dai in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba hmm. so sai dai lokacin ah, Allah subhanahu wa ta'ala kawai da wannan cutar ne in bai zo ba hmm. zaka yi sun ce na yi magani na yi magani na gaji amma a nan laifin al'umma nan da nake gani shine ba zai yi ka zo ka haɗo matsalan ta dubu ashirin ba hmm. sannan wai ka zo da ɗari biyu kana sai magan ɗari biyu ka ta duran kankan gaskiya ne so yasa mu ni waje na sai a ce al'amari yana tsada to na je na yi karatu can na yi research na hana ido na bacci na je hmm. Abuja course na je Kano course na je ina ina kokarin fita waje ma course dan ce siyan nagari ni da kuɗi gida to to yaushe za a yi kawai ka zo in ce ma maganin ɗari biyu ko ɗari uku wannan ni yaudaran kai ne yaudaran kai ne so mutum ya ɗaya cutar da wata mata gado ce na hmm. akwai na gado akwai kuma wanda ya samu mutum daga baya wani iri ne cuta na gado eh kowane irin ciwo yana yana ana raba shi biyu amma guda biyu hmm. ko uku muka hmm. fi ajiye su ana iya samun na gado a ga bangaren na diabetes na suga naka akwai tafi akwai tabi ko hmm. asibitin aka je to wasu ba su fahimci ilimin tafi tabi ba to ana nufin na gado ne ko kuma a daga baya sai ne na gado eh shi ne tafi eh shi na gado ne hmm. sai sa yake da wahalan magani Allah Allah ya ji kan yata Aisha domin ita ma za mu ita sanadiyan zuwan ta lahira kenan an ce tafi yawwa to ta gada kenan ta gada ne to sai yake da wahalan Ramadan Karim, Ramadan alfarma rahama falala gafara salama, Allah ya amshi dukkanin ibadunmu, Allahumma amin. Muna muku barka da zuwa azumin watan Ramadan mai alfarma domin taimakawa kuma ga marasa galihu, mabugata, marasa karfi wanda ke buƙatar taimako, taimako na abinci da sauransu, to kuna iya bada taimakon a cikin sauki Ta wannan hanya, hanya ku ita ce Salinga Development Foundation, cibiyar da ta dade tana isar da saƙonku taimako ga mabukata. Salinga Development Foundation na nan a Al-Amin Plaza dake kusa da bankin GT Bank a Mingo injection by Fas Kaduna kana kuma kuna iya bada taimako kai tsaye ta asusun ajiya mai ba kamar haka ɗaya sifili ɗaya hudu sifili tara tara ɗaya ɗaya biyu bankin Zenith Bank mai ɗauke da sunan Salinga Development Foundation ko a kira lambar waya domin neman karin bayani sifili takwas sifili uku biyar sifili ɗaya sifili ɗaya tara tara Allah ya bada ikon taimakawa amin Allah ya biya rabbana ya sa a mizani Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin watan alfarma na Ramadan daga Salinga Development Foundation magani so Allah na iya kawar da matsalan ba abin da ya fi karfin Allah eh. so amma tunda ilimi ne bincike nuna cewa yana da wahala to har dole a mai da hankali a eh. kansa san me za a yi na gaske so irin su hanta irin su basalan eh, jini irin su eh, infection mm. wannan cuta ana jin ta kamar wasan yara ko basir file so cuta cutuka ne masu karfin gaske mm. wanda sanadiyar za su iya raba aure za kuma su haɗa aure su kuma ƙara zaman lafiya gida ko kuma su ƙara tada husuma cikin gida sun raba aure da yawa yawa <laughs> sosai ma yana ma kai kwarai da gaske kwanaki mun yi wani program mun analysis an ɗaura aure kusan biyar da wani abu to na tabbatar maka biyu ba a je ko ina ba saboda eh, auren ba eh, mazajen da ya kawai ga sanan ne dai hmm. haɗu da wata police station duk an fasa mata kai a ido haka ya kumbura sai nake ce mata me ya faru ta ce wai wan mahaifinta ne ya yi mata duka saboda ta ki zama aure ce to kiki ya ki zo na mana shine sai da yake akwai mutane sai ce mu koma gefe a gidan yan sanda fa sai ta ce min BE biya mun bukata na Eh, mun yi aure amma ya zama kaman wasan yara nake yi to me hmm. amfanin auren na je kuma na musu magana sun ce ban da kunya to kaga akwai cutarwa ƙwarai da gaske hmm. ƙwarai da gaske A so lallai ah, cuttuka sa'annan alhamdulillah zuwa yanzu Mm. Ah, har na fada fara hada magani na kamfani na kaina ina da kamfani mai suna alfullati global resources and services limited so a ƙarƙashin haka akwai pharmacy ina da ke kasuwan bacci na tudun wada kaduna mm. so a nan nake in hada maganin da kamfani sai in zo nan pharmacy in aje su to kai register ne da naftak eh, A na cac limited liability mm -hmm. uh, uh, mun fara akwai process eh mun fara process dan su al'amarin sai an dan jijjiga kaɗan mm. so an dan fara dan CAC din da su trader duk suna cikin process na na dole sai mutum yana da su eh. to don har ma mun tattauna tunda ina ɗaya daga cikin shugabanni na ƙungiya masu sanar Islamic sa Najeriya mm. da jihar Kaduna so muna da alaka da nabda kyakkyawa mai kyau muna meeting da su Hmm. sosai kwarai da gaske me zaka ce duk ka dan fara tabowa ka shafo su ne amma menene ne kira zaka yi sosai akan masu batsa wurin sai da magunguna saboda gaskiya akwai takaici da abin babu daɗi dai tsakani da Allah wani zaka ga ka ɗauko yara ne a mota za ku wuce ko kuma a ƙasa ko kuma a'a wani ne kuna ma tare wanda kuke jin kunya ne amma ka ji mutum yana faɗan al'aura gatsai haka da makamantan su ba daɗi na'am gaskiya ah, na farko dai su masu wannan kalamai ba su da tarbiyya ba kuma tsarin addinin musulunci suke bi sosai don za ga majority mm. musulman mu ne mm. magana ta gaskiya kenan kuma yan arewa mu mm. suke wannan ɗabi'a ai ba babu abokan zaman mu kiristoci masu nasara ba amma ni dai ban taba jin abokan zaman mu kirista a speaker yana irin wannan ba to ba zai yi kuma mu a cikin mu a samu al'umma irin wannan ko mu kasa ga kanmu gaskiya ba so su wa'annan masu wannan batsan ba sa cikin layin mu na islamic uh, medicine wannan hmm. kungiya ta mai suna impan ba sa cikin tafiyar mu hmm. so suna cikin wata kungiya mai suna 19 mp ah. eh ko kuma union hmm. kungiyoyin wani su ne manya guda uku a Najeriya union ko 19 mp Uh, ko impan mm. so impan ita ce zallan ta islamic medicine wanda ma ba a yadda a shagon kama a zo a ga hoton batsa kayan hoto malam wani magani na hips ko na breast tsirara ga suna a shagon ka mu mun haramta mun haramta ma a sa akan tabalantana mu ce je furta na'am su masu wannan talla a speaker su ji mm. tsoron Allah wannan ba daidai bane a ce mafiya kuma za ga suna zuwa suna yin tallin da inda babu iyayensu babu ƴaƴansu babu kannansu babu yayyansu babu sarkansu yawanci ba ma ƴan jihan bane ba ba ɗan jihan bane sai su zo su ɓata tarbiyyar wannan jihar ko wannan community anguwar su tafi su bakku da sun lalata muku yara mm. da haka nake kira ga shugabannin al'umma wato masu angwanni mm. sarakuna hakimai ku ne shugabannin al'umma na farko mm. limaman wannan anguwa hakkin ku ne shugabanci ne Allah daura muku na tarbiyyar wannan anguwa farko kafin a can a magana a ce yan sanda waye waye ba a kawo dan sanda farko ku ne farko kamar uba ne a ce shi ne mai nasiha ko mai wa'azantarwa ko mai sisseta ƴaƴansa na farko kafin a je wurin wani hukuma so don haka masu angwanni sarakuna hakimai wannan amana ce akan ku muddin dan Allah kuke jagoranci al'umma mm. kuma kuna so ku sauke amanar da Allah ya daura muku na jagoranci al'umma na tarbiyya wannan ya zama wajibi in wannan ya shigo ku je ku same shi ku mai nasiha in bai je nasiha ba ku kai shi ga hukuma wannan shine magana ta gaskiya so wannan ba na tare da su a kungiya kuma in Allah ya da mu ma a kungiyar can don muna zuwa freedom radio mu tafiya muna firarraki mu bayyana musu manufofin mu da waye hmm. suna mana wannan tambayan ko sa TV ba da muka je freedom radio so malam zakari ya fira da kungiya a matakin jihar Kaduna hmm. so mun gaya masa ba sa cikin mu amma dai Allah da muna nan muna tafiya za mu kawo matakin da za mu hana su da izinin Allah in ba su bari dan Allah ba za su bari dan hukuma gaskiya wannan shine gaskiyar magana uh, ila wani za su kalli wannan hira namu kuma za su yi sha'awan su su buƙaci su tattauna da kai bisa shawarwari ko kuma akan wasu abubuwa da ke damun su ta yaya za a same ka eh alhamdulillah tunda Allah ya kawo sauki na hanyoyin samun dan adam hmm. ah, na farko dai namban waya eh shine dai za a iya so security ba za a faɗi address ɗin ko ina na ba dai hmm. pharmacy hmm. eh yana nan a kasuwan bacci tudun wada Kaduna Najeriya so kuma na pharmacy sai dai ka kira namban waya eh sau ba kowa za a ba dama a gansa namban waya kaman 080 32 98 8869 080 26677774 wannan na kira ne kawai akwai na whatsapp kuma zalla 081 35 40 84 tiri eh wannan su ne nambobin insha Allah kamar yadda masu kallo suke gani ga nambobin nan guda biyu akwai mun rubuta kira wannan kuma gashi a kasan masa WhatsApp saboda haka sai mutum ya amfani da na kiran ko kuma na WhatsApp wanda aka dace dai da fata Allah shi dace da mu kuma ba mu sa'a Malam Ismail mun gode kware ina godiya ni ma isa mana da suwa zuwa gurin amarya insha Allah na da na ga lalle aure ni'ima ne <laughs> alhamdulillah masha Allah alhamdulillah masu kallon mu karshe wannan shiri kenan da muka fara gabatar muku da shi a san mutum a san ainihin cinikin sa wanda za mu iya cewa shiri ne wanda yake yana kasuwa ne duk wanda yake so a tallata masa hajinsa ya zo ya zo na da mu sai ya mana bayani sai mu gaya ma ainihin duniya yadda yake amma muna da sharaɗi sai mun binciki mutum mun san cewa eh ba dan fo wannan bane akan sana'a amma eh wadan kar kai sha'awa ka ce a ah, bari mu ji ai salin gana da mutane zamu je mu tallano sai mun bincike ka tsakani da Allah mun san waye suka san kana wannan sana'a kamar da na ga muku ba Allah nan kusan shekara goma sha na san shi kuma na san yana wannan sana'a kuma mutane da yawa sun jarabta a gabana na gani shi yasa na yi sha'awa har mu zo na tare da shi amma aka san haka ba za mu yi ba duk kuɗin da zaka bamu ba za mu iya zama da mu cutar da jama'a ba akan koda nawa ko zaka mu da fata a kiyaye wannan a madadin abokan aiki na Salisu mu nake cewa a ci gaba kallon Salinga TV ana subscribing din channel mu ana sharing ana commenting mun gode